وأهل عقدة من لساني يبقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanwa muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wata'ala da ya sake ba mu dama muka dawo cikin wannan shiri mai albarka wato shirin ayyukan mujaddadi inda muke karanto muku aikace aikace na mujaddadi da shi da mataimakansa idan ba a manta ba satin da ya gabata mun kai ƙarshen babinsa na uku wanda ke bayani game da wajabcin biya sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma maganganun magabata bayan littafi Allah da sunan manzo Allah game da biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya ga sunan manzo Allah wannan babi na hudu shi kuma wanda zamu tashi akan sai shi kuma babi ne mai bayani wanda ke cewa al-babur rabi babi na hudu في بيان طريق السنة المحمدية في بيان الإيمان وبيان ما حدثه الناس فيه من البدع الشيطانية آه، يوكما دا الله زامتاشي كم كان بابي نهدو دكي دكيشي الباب الرابع بابي نفدو في بيان طريق السنة المحمدية في باب الإيمان وبيان ما حدثه الناس فيه من البدع الشيطانية waton babi na hudu babi ne mai bayani game da abun da ya shafi waton ɗarika sunan manzo Allah hanyar sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da abun da ya shafi imani kenan wannan babi yana magana ne game da imani aƙida da kuma bayani abun da wasu suka kago cikin wannan babi na imani na bidiyo'i na shedannu wanda ya kamata a nisance su a ɗauki wancan abun da aƙida ta kware ta gidan musulunci mujaddadi yana so ya nuna muna abun da ke zama abun da a imani abun da a ƙida. mujaddadi ya fara da cewa tariqus sunna fi babil imani abun da ake cewa sunna abun da ya shafi ɓangaren imani amma tariqus sunnal muhammadiyya fi babil imani amma abun da ke nufi da hanyar eh, sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ɓangaren imani fa huwa an ya'khudha kullu mu'minin aqidatahu min al-qur'anil azim shine duka wani mumini ya je ya samu aqidarsa daga littafin Allah ka je ka dauko ka a littafin Allah inda alqur'ani yake ka ika ka kudurta a haka ka yadda da haka nan abinda qur'ani ya faɗa Kena aqida tana cikin littafin Allah izillahu ta'ala asbata jami'a qawaid al-iman fil qur'ani domin Allah da kansa dukkan wasu ƙa'idodi na imani already suna cikin alqur'ani domin shi qur'anin shine littafin addinin ma gaba daya sauraka duk abin da ake nufi da imani to akwai shi a Qur'ani sauraka idan za ka samu aƙida ka je ƙur'ani ka samu aƙida. ka je sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ke zama bayani ga Alƙur'ani ka samu aƙida. wannan abun da mujaddadi yake so ya nuna muna kenan wal qur'an mutawatirun qat'iyyun domin kuma kaga shi alqur'ani mutawatiri ne kuma kai tsaye ba wata shakka cewa daga wajen Allah yake amma idan ka dauko maganganun malamai to baka da tabbacin cewa gaskiya ne ko ba gaskiya ne ba domin malamai suna iya su yi daidai wani lokaci kuma suna iya su yi kuskure amma shi alkur'ani babu kuskure a cikinsa sau daga kuma kaɗa'i ne babu wata shakka cewa daga wajen Allah yake to kaga ka ɗauko a ka daga abun da kake da tabbas to ya fi ka je ka ɗauko abun da kana shakka kai ma kanka wa asbata tilkal qawaid bi qawlihi kuma shi Allah da kansa ya tabbata mana wa'annan ƙa'idodi na imani a cikin littafinsa alkur'ani ta inda Allah ke cewa walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyina waton Allah yana cewa eh, laisa albirru an tuwallu wujuhakum qibala mashriqi wal maghribi ba wai shine aikin nagarta aikin da'a aikin biyya kaɗai ba a ce kuna dibin gabas kuna dibin yamma a wajen sallolinku wanda ke gabas ga madina a gabas ga makka ɗakin kaba kaga za su dibo yamma ne wayanda ke yamma irin mu kaga za mu dibi gabas wayanda ke kudu kaga za su dibi arewa wayanda ke arewa kaga su ko za su dibi kudu to kaga kenan sallah kenan sallah ba ita kadai ce da da'a ba ba ita kaɗai ce Allah ke bukata mu yi ba a'a kana sallah to Allah yana son sallah kana da aƙida Allah yana son wannan to amma kuma kar ka tsaya ga sallah kaɗai a ce baka da aƙida kana iya zuwa wajen bokayi kana iya bautan wani wanda ba Allah ba wani na iya baka umarni da ya karo da na Allah kuma ka ɗauka amma kuma wai kana sallah wannan sallah ba ta da amfani gare ka Shi ne Allah ke cewa laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi ba wai kawai ku kama sallah ba shi da ake bukata akwai babba wanda shine gaba kamin sallah shine gyara aƙida. kada ya zama kana sallah amma baka da aƙida. sallah tana da muhimmanci kuri da gaske amma muhimmancin ta yana biyowa bayan ka tsaye da aƙida, wannan shine abin da Allah ya faɗa sai yake nal birra a abin da ake bukata gare ka abin da Allah yake so a gare ka aikin ƙwarar da Allah ke buƙatar ka ka tsaya a kansa shine man amana billahi wanda yi imani da Allah ashe sai aqida ta tsaya sannan sallah za ta tsaye. sallah kaɗai ba aqida ba ta da amfani ha sai ka sai ka samu aqida wal yawmil akhir sannan kuma ka yi imani da cewa lalle akwai ran tashin kiyama ka yi da Allah to kuma ka da cewa lalle akwai ranar tashin kiyama za a mutu kuma za a je lahira kuma za a isa kamako a lahira kuma akwai aljanna a lahira kuma akwai wuta a lahira wannan duka sai ka imani da su wal mala'ikati kuma ka yi imani da mala'ikun Allah ka da cewa mala'iku halitta ce ta Allah ba maza ne ba ba mata ne ba ba sa ci ba sa sha an yi su da haske ne wa'annan mala'iku ba sa saba wa Allah ka yarda da cewa akwai wa'annan duka wal kitabi ka yadda da cewa lalle akwai litafai daga sama wanda Allah ya saukar an zo da shi da ifradi aka ce al kitabi amma na nufin al kutub wato ka yadda da cewa akwai litafai daga sama Allah ya sauko ma annabawan Allah litafai <clears throat> tun daga annabi Nuhu, annabi Ibrahim, annabi Yusuf, annabi wane ne duka kowa an ba shi shari'a daga sama Allah ya sa komai da littafi mai zama shari'a a gare shi. to har aka zo ga annabin ƙarshe wanda ya fi su duk daraja a gaban Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ma sai Allah ya bashi littafin da ya wuce kowane littafi shine alqur'ani to kaga sai kaida da wannan duka kaida da littafan gaba daya wannabiyina kuma sai kaida da annabawan duka wanda ka sani da wanda baka sani ba domin ko shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba duka aka gaya masa ba kamar yadda Allah ya ambata cewa ah, minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasusum alayka cikin annabawa a wanda mun gaya ma labarinsu cikinsu kuma har yanzu akwai wasu wanda ko gaya ma ba mu faɗa ma ba kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya nuna kenan annabawan Allah suna da yawa da Allah kaɗai ya san yawansu amma ya faɗa muna wasu wa'inda ya faɗa muna mu yi imani da su wa'inda bai faɗa muna ma ba to mu yi imani da su mu yadda da su ko da ke ba mu san su ba to haka tunda an ce har annabin bai san su ba kaga ba wanda zai ya san su sai kai dan kaga mutu ya ta sana cewa annabawan Allah dubu kaza da kaza da kaza ne duka kai saurare shi kawai ka kyale shi bai da wata hujja daga littafi Allah ko sunnan manzo Allah da ya gaya mai adadin annabawa domin har annabin ma da ya fi kowa daraja Allah bai gaya mai ba to idan Allah bai gaya ma annabi ba shi annabin bai sani wato wa zai sani kenan to wannan ya nuna kenan annabawan Allah ba mu san adadin su ba amma dai lalle ne wajibi ne mu yadda da wa'annan annabawan gaba ɗaya kada mu fidda ko da da la nufarriqu baina ahadin min rusale ba ma bambantawa tsakanin manzanninsa mu yi imani da wannan mu kafirce ma wannan a aqidan musulmai duka za mu yi imani da su gaba daya babu wanda za mu ki babu wanda za mu eh, ki imani da shi duka muna imani da su muna yadda da su muna gamsuwa da su wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba to shine Allah ke cewa wannabiyina nabiyina mujaddadi ya ci gaba da cewa bal asbata jami'a usuli dini bil qur'ani kai dukkan wani asili abun da ya shafi aqida gaba daya yana cikin alqur'ani saboda idan kana neman aqida tabbatatta aqida dauko alqur'ani ka dauko tafsira alqur'ani na malaman sunna da suka yi fasara alqur'ani tun tun tun farko irin su imam al irin su imam abu ja'far at-tabari irin su ah, abun ah, ah, ibn kathir rahimahullah irin su tafsir al-imam al-baghawi da sauran manyan-manyan tafsirai na su imam al-qasimi eh, duka har zuwa na zamanin ga irin su al-wasitu eh, na muhammad sayyid tantawi har zuwa ka zo al'abawa bayani fi idahil qur'ani bil qur'ani na imamu shinqiti da sauran tafsirai suna nan da yawa wayanda suke tafsirai ne haka littafan sunna kuma irin su bukhari irin su muslim irin su tirmidhi ibnu majah musnad wa ne duka zaka samu tafsiran alqur'ani a cikin su to wayannan littafan idan ka dauko su kai karatu nan zaka gano aqida ingantatta tatatta aqida lafiya aqida wanda ita ce aqidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce aqida annabawa gaba daya ita ce aƙida sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita ce aƙida dukkan wasu da suka biyo baya ita ce aƙida mujaddadi Shehu Usman dan Fodiyo ita ce aƙida dukkan wani mutumin kirki to wannan aƙida tana nawa cikin wannan litafin saboda sai ka je ka dauke su domin ka inganta aƙidar ka domin kai sallah Allah ya karbi wannan sallar kar ya zan kana sallah kadai amma baka da aƙida domin sallah ba ta da amfani idan ba aƙida shi yasa Allah ce walakin albirra tun kenan laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi ba ba shi Allah ke bukata ba sallah kadai Allah ke bukata gare ku ba kuma ba ita wata eh, wani kokari ba mm menene kokari ka da aqida ta in ka tsaida aqida to sannan sai sallah ta zama ta biyo baya domin ita kuma sallah dole sai da aqida take inganta sannan kuma idan aka yi aqida ita kuma sallah dole a yi ta domin take rukuni na biyu cikin rukunin musulunci gaba daya saboda dole ne mutum ya tabbatar da cewa yana da aqida lafiyayya aqida kamiya biyo da wasu aikace aikace shi yasa mujaddidi ke ga tabbata mana cewa dukkan abin da ya shafi usul abin da ya shafi aqida abin da ya shafi imani to yana cikin littafi Allah Allah ya tabbatar da shi ilahiyatuha wa nabawiyatuha wa sam'iyatuha wayanda suka shafi Allah da wayanda suka shafi annabawa da wayanda suka shafi wayanda ake ji da wayanda ake gani duka sun tabbata a cikin littafi Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama walaisa ba da bayanin lahi bayanun kuma ya kamata mu mu gane bayani Allah babu ni bayanin da zai biyo ba bayani Allah ya shahi na Allah in Allah ya yi riga ya bayani to shine karshe babu ni mai bayanin da zai zo ya roshi na Allah eh, don ya tabbatar da nashin bai yi wa bayani Allah shine gaban kowane bayani sannan kuma li'annahu qad asbata hudusal alami domin aika ga Allah da kansa ya tabbata mana cewa duk wani wanda ba Allah ba to dama already an yi lokacin da babu shi kaga wannan akida ce ya kamata duk musulmi ya san da haka duk abin da ka gani a durin duniya to da babu shi kun ga saman nan da babu ta kasan nan da babu ta itatuwan nan babu su mutanen nan da babu su kwarin nan ba su mala'iku da ba su aljanu da ba su duka wa'annan daga baya ne Allah ya yi su da babu su domin Allah da kansa yake faɗa a cikin littafin sa mai girma kamar da mujaddadi yake kawo mana a wannan gurin ya ce Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah shi ne ya halici komai kenan komai da babu shi daga baya ne Allah ya halice shi kuma shi Allah mai iko ne akan dukkan komai wannan kaga ba shakka ya tabbata muna cewa dukkan komai da an halice da babu shi to kaga wani aƙida ce ta musulman duniya kuma ya kamata musulmi ya kudurta haka cewa duk abin da ka gani da an yi zaman babu shi wannan aƙida ce wa asibata kaunuhu wajibal wujudi kuma Allah ya tabbata muna lalle akwai Allah wajibi ne duk mumini ya da cewa akwai Allah idan mutum musulmi yana shakkar akwai Allah ko ba Allah domin akwai wanda ke da wannan aqida ad-dahariyuna masu cewa babu Allah ai duk abin da ka gana faruwa is ne kyau kawai ne kawai wai yanayi ne a tabi'a ce ita ce kawai ke sa sa mata yi ruwa ita ce ke sa ita zuwa su fito ita ke sa mutum ya tsufa ita ce ke sa a haihi mutum ita ce ke sa mutum ya rashin lafiya ita ce ke duka wa'annan su ne ba Allah ke yin su ba to wannan kaga ainihin aƙida kahirci kenan aqida musulmai dole ka yi da cewa akwai Allah me dalili kuma cewa akwai Allah to akwai shi a Qur'ani Qur'ani ya tabbatar da wannan domin Allah da kansa yake cewa fillahi shakkun fatiris samawati wal ard yanzu ya kamata a ce wani mai kwakwalwa mai hankali yayi shakka wai cewa akwai Allah ka dibi ayyuka Allah ga sunan kana gani zahiri amma kuma har kai shakka cewa wai akwai Allah ai bai kamata mai hankali yayi shakka ba idan kaga mutum yana shakka wai akwai Allah ko ba Allah ko ku ya yanke ma shawara cewa wai shi babu Allah to a bincike sa bai da kwakwalwa lafiyayyar kokolwa wannan shine abin da Allah ke fara a wannan gurin kamar yadda mujaddidi ya kawo wannan aya a fillahi shakkun fatiris samawati wal ardi kuma haka Allah ke tabbata muna da cewa shi Allah bai da farko eh, dukkan abin da ka gani mun fadi a can ba cewa lalle daga baya ne suka zo da babu su to amma shi Allah fa shi Allah babu lokacin da ake cewa babu shi babu lokacin wannan sai ya wuce tunanin kai wuce ma hankalinka a Allah babu lokacin da babu shi wannan shine Allah ke gaya mana yana cewa huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin yake huwal awwalu Allah shine na farko da babu wani kaminsa Allah shine wanda shine na farko babu wani kaminsa ba taba samu wani abu a ce wai gashi babu Allah babu wannan lokacin na'am wa asbata kaunuhu baqiyan kuma Eh, Allah ya tabbata muna na'am Allah mai girman ɗaukaka kuma ya tabbata muna shi Allah ƙiyan wato ya wanzu ne Allah akwai shi wani lokaci yanzu mun tabbatar da cewa akwai Allah to haka kuma dole mu tabbatar da cewa lalle Allah mai girma da ɗaukaka." eh lalle ya kasance dama akwai shi baya akwai shi kuma to baya karewa wannan ita ce da musulmai mu da cewa akwai Allah tun kamin babu komai ba eh, zamanin da babu shi ba sannan ba za a yi wani zamani a nan gaba inda ake cewa babu Allah a'a Allah yana na har abada kamar yadda Allah ke cewa wata tawakkal alal hayy alladhi la mutu, ka dogara ga rayayyen da baya mutuwa kenan babu lokacin da ake cewa Allah ya mutu babu shi amma dan adam fa zai mutu mala'iku fa za su mutu aljanu fa za su mutu wane ne duka itace za su mutu kwari za su mutu dabbobi za su mutu amma Allah fa shi Allah yana nan baqin abadan wa abadan har abada yana nan baya gushewa to wannan aƙida ce ta musulman da ya kamata duk musulmi ya yarda da wannan ya yarda cewa Allah bai da farko Allah bai da karshe wannan akida ce ta musulmi kuma ta tabbata littafin Allah wa asbata kaunuhu mukhalifan li khalqihi kuma lalle Allah ya tabbata mana shi Allah bai yi kama da kowa ba cikin halittarsa komi halittarsa ke to dukkan halittocin nan na Allah na sama da na kasa manya da ƙanana wane ne duka Allah bai yi kama da ko guda daga cikinsu ba, don Allah yana cewa, Laisa ka mislihi shay'un wa huwa sami'ul basir, ba abun da ya yi kama da Allah, ko menene shi yasa aka zo da shi da nikira, Laisa ka mislihi shay'un ba abun da ya yi kama da Allah ko menene wa huwa sami'ul basir, amma Allah fa yana ji, Allah yana ganin, yana jin mu. idan muka yi magana mai daɗi Allah ya sani idan kai karatu alkur'ani Allah ya ji idan kai salatin manzo Allah Allah ya ji idan kai zikiri Allah ya ji idan duk abin da kai fuda furta baki na alkhairi Allah ya ji haka kuma idan ka je kai sharri ka zagi wani ka zagi Allah ka zagi manzon Allah ka je kai sharri duk abin da kai nan ma kuma Allah ya jiya wa huwa sami'u Allah mai ji ne albasir kuma yana kallon mu yana ganin mu duk yadda kake da lungu da ka shiga da sakon da ka shiga a ko ina to Allah yana kallon mu Allah yana ganin mu domin Allah yana tare da bawansa a kowane lungu ya shiga kowane sako da iliminsa da ganinsa yana ganin mu Allah mai girma da ɗaukaka to kaga wannan ma akida ce ta musulmai wanda ya kamata duk musulmi ya yarda da wannan yarda da cewa ba wanda ya kama da Allah an ce ma Allah ya daidaita akan al'arshi to karka dauka cewa can inda yake al'arshi ai bai ganin ka mm, yana ganin ka ko baya jin ka yana jin ka duk inda kake yana jin ka yana ganin ka ko da yake yana kan al'arshin to amma kuma yana jin ka kuma yana ganin ka wannan shine wajibi ga kowane musulmi ya yarda da hakan sannan kuma ka yarda ka tabbatar a har a zuciyarka ba wani abun da ya kama da Allah kar ka ɗauka cewa ga wani abu ka Allah ina gani ya kama da kaza ko ya kama da wani ko ya kama da abu kaza duka wannan wajibinka ne ka tsalkake Allah daga hakan bai kama da kowa ba ba abun da ya kama da shi Allah shi yana da sifofinsa nashi shi ne shi kadai domin shi ne yayi halitta to sannan kuma babu wata halittar da yi wadda ta yi kama da shi na'am wasu bata kaunuhu ganiyan kuma Allah da kansa ya tabbata mana cikin Alkur'ani Allah mawadaci ne daga cikin aqida musulmai dole mai yadda cewa Allah mawadaci ne bai bukata komi gare mu bai bukata komi gare ni bai bukata komi gare ka amma ah, mu muna bukata ga Allah mu muna bukata ga wasu bayi waɗanda ma ba Allah ba domin kaga kana bukatar mata kana bukatar yaya kana bukatar sarki kana bukatar shugaba kana bukatar wane ne duka kowa na bukata kana bukatar talaka wanda za su yi ma hidima idan Allah ya fori ma kana duka kowa na da bukata da mai kuɗi da wanda bai da kuɗi da saraki da wanda ba saraki ba mai mulki da wanda baya da mulki kowa na da bukata ga wani amma shi Allah fa shi Allah bai da bukata ga kowa mawadaci ne da ya ishi kansa eh, ina muka samu haka a Qur'ani Allah yana cewa wallahu al-ghaniyyu Allah shine mawadaci wata ko take wallahu huwal ghaniyyu Allah in ana neman mawadaci to ai shine mawadacin to kaga wannan duk ya nuna muna Allah ya ishi kansa da kansa mawadaci ne baya bukatar komi ga kowa wa asbata kaunuhu wahidan kuma Allah ya tabbata mana lalle Allah shi kadai ne ba Allah ba biyu bane Allah ba uku bane ballinta ma abin da ya wuce haka in Allah guda ne kadai shi kadai ne Allah to Allah yana cewa qul huwallahu ahad Allah shine shi kadai babu wani na biyu la saniya lahu babu na biyu ballanta na uku ballanta ma na sama da ukun Allah shi kadai ne babu wanda eh, kowa duk abin da ka gani na duniya ba a cewa shi kadai ne domin eh, komi yana da abokin tarayya yana da kishiyarsa to Allah bai da wannan eh, kaga aka yi dan adam aka yi aljanu aka yi mala'iku aka yi dabbobi aka yi menene cikin mutane kaga akwai maza akwai mata eh, cikin mutane mazan ba guda ba matan ba guda ba kaga ba wanda aka shi kadai in ba Allah ba amma Allah fa shi kadai ne babu wani na tare da shi wannan akida ce ta musulman da ya kamata duk musulmi ya kudurta haka a zuciyarsa kuma ya yarda da hakan wa asbata kauluhu qadiran kuma ya tabbata mana Allah mai iko ne akan dukkan komai yana da ikon ya baka ko ya hana maka ko ya raya ka ko ya kashe ka ko ya azurta ka ko ya talauta ka ko ya sa ka wuta ko ya sa ka aljanna Allah na da iko yana da ikon yi wannan ba wai a'a Allah bai da iko ba illa dai kawai kai ne zaka wa kanka mm, duk komi da ka gani to yana cikin ikon Allah Allah kadai ke iya Allah yake iya yin komi abun da ya ga dama to shi Allah shine mai wannan yana da wannan sifa ina muka samu wannan shi ma alqur'ani da yake Allah na cewa inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah shi mai iko ne akan dukkan komai sai ala kulli shay'in akan dukkan komai wa asbata kaunuhu muridan kuma lalle ne Allah ya tabbata mana lalle Allah yana nuhin abu Allah yana niyyar yayi abu kamar yarda ka sani Allah mai girma da ɗaukaka yana iya yi niyyar ya yi wani abu yana iya yi niyyar ya bar shi ba wai a'a yana abu ba ba tare da niyya ba sai ya yi niyya sai ya so in bai so ba bai yi diya da ka so abu idan Allah bai so ba abun ba zai faru ba haka nan kuma duk yadda ka so abu idan Allah bai so shi ba ba zai faru ba duk yadda baka so abu ba idan Allah ya so shi to kuma lalle sai ya zo to shi Allah muridan ina za mu gane wannan muna gane wannan cikin littafin Allah mai girma inda Allah ke cewa fa'alul lima yurid shi Allah fa'alun ne mai aikatawa ne lima yuri ga abun da yake so bai komi sai abun da yake so amma kai wani lokaci abun da baka so zaka yi dole Allah tika sama dole sai ka yi shi ba yadda zaka yi akwai abubuwan da ɗan adam ke yi wanda ko yana so ko bai so sai yayi su yanzu ga shedanan dole sai ka sheda matukar kana da rayuwa yanzu ga bauli idan ka ji dole sai ka je kai ba sai ka so ba yanzu ga kashi dole sai ka je kai yan rashin lafiya tana iya samun ka dole ne ba idan zaka yi eh, talauci na iya samun ka dole ne ba sai ka ga dama ba to wayannan duka dan Allah shi ba haka yake ba sai ya ga dama yake abu in bai ga dama ba ba zai yi ba to wannan shine Allah wannan duka ya tabbata aqida ce ta musulman duniya aqida ce da ta tabbata cikin alqur'ani aqida ce wadda annabawa Allah suka rayu akanta wa asbata kaunuhu aliman sannan kuma a cikin alkur'ani Allah ya tabbata mana cewa shi Allah masani ne Allah ya san komai ba abin da ke buya ga Allah a ina muka gano haka Allah na cewa inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne akan dukkan komai to kaga wani ya nuna mana Allah masani ne mu Allah kan ƙara muna ya ɗan muna ilimi kaɗan daga cikin ilmomin kansa ya muna, amma dai a ce ga wanda ya san komi babu shi. babu wanda ya hammara ikon Allah wani abu ne suka sani ba komi ba annabawa Allah wani abu ne suka sani ba so ba komi ba mutanen kirki waliyai su ma wani abu na suka sani ba komai ba amma shi Allah fa shi Allah komi ya sani wa asbata kaunuhu hayyan bi qawlihi huwa al-hayy kuma mujaddid yake kuma Allah ya tabbata mana Allah rayayye ne Allah yana da rayuwa wannan rayuwar ta sha bamban da rayuwar kowa dukkan sifofi Allah sun sha bamban da ta na kowa amma dai lalle yana da su kamar da Allah faɗa yake huwal hayyu shi rayayyi ne ya nuna mana lalle Allah rayayyi ne amma rayuwa irin tawa irin taka irin tashi irin tasu a'a a yana dai da rayuwa kuma mun yi imani da ita kamar da Allah ya faɗa wa asbata kaunuhu sami'an basira Allah ya tabbata mana Allah yana ji Allah yana gani ya tabbata muna wannan kamar da makaranta suratul shura dazu da yake cewa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir to kuma ga wata aya ita ma dake nuna mana lalle Allah sami'un ni Allah basirun ni yana ji jin da ba irin naka ba ba irin nasu ba jin nashi ne na musamman ne nashi ne shi kada da wannan jin basirun kuma mai gani ne to sai Allah ke ce asma'u wa ara ina ji kuma ina gani inji Allah asma'u ina ji wa ara kuma ina gani wani ya nuna mana lalle Allah yana ji kuma Allah yana gani wa asbata kaunuhu mutakalliman kuma Allah ya tabbata mana lalle Allah yana magana domin ga Qur'ani gaban mu kuma Qur'ani magana Allah ne wannan ya nuna mana kada shi kada ya isa mu gani cewa Allah yana magana kuma gashi da kansa cikin Qur'ani ma yana cewa wa kallama Allahu Musa taklima Allah ya wa annabi Musa magana kuma magana ya nuna Allah na magana domin gashi yi magana da annabinsa annabi Musa alaihi salatu salamu ba ko ni tafinta tsakani ga Allah ga annabi Musa ya masa magana direct ba wai sako ba wannan yana nuna mana lalle Allah yana magana kuma wajibi ne ga dukkan musulmi ya kudurta haka zuciyarsa kuma ya yadda da haka wa asbata kaunuhu mukhtaran fil fi'li wat tarki Allah ya tabbata mana cewa Allah yana zabin abun da ya ga dama ne kamar wancan da muka ambata cewa muridan mai nuhi ne sai ya ga dama yake to wannan shine duk ma'ana su guda ne Allah mai zabin aiki ne in ya ga dama sai yayi in ya ga dama sai ya bari ba ba wanda ya sai wa Allah sai dai amma kai kaga ana tilasta ka kai abin da baka so dole ka to shi kuma Allah ba mm, mm, ba mai tilasta masa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u yakhtar Allah ya ce ubangijinka yana halitta abun da ya ga dama kuma yana zaɓen abun da ya ga dama ya halitta sai ya ga dama abu kaza sai ya halice shi sai ya ga dama to wannan duk aikin Allah ne da ya tabbata Allah yana yi wa asbata risalatar rusuli bi qawlihi wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura Allah ya tabbata mana bayan wa'annan sifofin na Allah gaba daya kuma Allah ya tabbata mana lalle shi Allah yana aiko manzanni don daga cikin aqidar musulmai kada da cewa kai imani da Allah kai imani da malaiku Allah kai imani da manzanni Allah to wa'annan manzanni Allah kai da cewa Allah ya aiko su imani ne shi ma akida ce domin Allah yana cewa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim ba mu taba aikowa ba kamin zuwar ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama illa rijalan sai mutane ne mazaje wanda nuhi ilaihi muke yi ma wahayi saboda kawai da kake kai mutun namiji muka yi ma wahayi to ba kai ne farau ba haka dukkan annabawan da suka wuce annabi Musa annabi Isa annabi wani duk mutane ne mazaje da muka yi ma wahayi min ahlil qura cikin mutanen garuruwa daban-daban ƙauyuka daban-daban in zamu aiko wa mutum zamu aiko musu kuma namiji wani ya nuna mana kenan Allah yana aiko manzanni Allah ya nuna mana manzanni mutane ne kamar yadda mutane suke mutane Allah ya fifita su ya ba su manzanci ya ba su annabta matsayinsu na mutane wannan shine muna roƙon Allah subhanahu wataala ya samu dace ana ake nuna min lokaci yayi a madadin mai wannan shirin Ibrahim Salihu Isa da kuma wanda ya kokarin da ni da ku Bashar Aminu Sabo ni da ni gabatar Abubakar Usman Riba ke cewa sai wani sati wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik